ai wani abu waɗannan mutum da yana da yana da iyali yana da dangi yana da a taimake su ya ya zo ya fara zuwa Allah ya a duk wani abu da karamin matsala ya rai ma a ta tambaya ne kake yi inda da ya da da ba don't make any threat to me in kuna 'yan siyasa iskanci ku su na ta adalci ni a nawa tunani ta sunana amir hayafin tuwa kuma ina cikin sabon malamai na esfa voluntary part time da mai girma gwamna duka umar rada ya dauka aiki daga shekara ta 2023 wanda ofis ta fara reading daga ɗaya ga watan november kenan a waccan shekarai mun iso wannan kafa domin mu isa da korafi da kuma abubuwan da suka faru daga lokacin da muka samu wannan dama har zuwa ranar lahadin da ta gabata 21 ga wata kenan wannan korafi namu ya hada da 'yan uwa mutane maza da mata da muke tare da su a cikin wannan tafiya wanda hakan ya jawo cece kuce da musayi yawu da ya gudana a state secretariat hakan ya samu asali ne ta hanyar wasu a ringizo da aka rika yi da kuma wasu mutane da aka rika sakawa da kuma zarge-zarge da suka faruwa ta waɗansu mutane wanda ba zan bayyana sunansu ba wanda suka rika saka mutane abin ya zama kamar na 'yan uwa da abokan arziki wanda muna kyautata zaton cewa gwamna bai san da wannan tsari ba saboda ba haka ya tsara ba to mun zo ne muna neman haƙƙinmu kan sunayenmu da aka cire bayan mun ɗauko tsarin tun daga lokacin da aka sanar da cewa mun samu wannan aiki muka je sunanmu ya fita bayan mun zana jarabawa mun samu maki wanda ake bukata sannan muka je muka amshi ofa muka yi documentation muka ba da duk wasu sahihan shaidu na cewa mun yi makaranta mai karatu kuma mun cancanta a ɗauke mu wannan aiki bayan nan dukkanin wani taro da ake gayyata da screening na farko har zuwa na ƙarshe mun yi screening da dama duka mun halarci wannan screening an tabbatar mu da cewa an ɗauke mu aiki an yi posting ɗin mu garuruwa da dama wurare daban-daban cikin garin katsina da sauran ƙananan hukumomi kuma mun fara zuwa aiki alhamdulillah aiki ya fara tafiya daidai to kwatsam daga baya aka kira wani screening ranar lahadi wadda ta gabata mun je screening din nan tabbas a eh, to kuma sai muka ga wasu baki ah, suka zo suka ce to lallai akwai wani list ga yana sun zo da shi mu dan jira kaɗan za su shiga za su yi musu screening ba su wuce mutum hamsin kwashewa bayan an shiga da su sai aka fito aka ce to wanda aka mu screening mu sai dai mu hakuri to a lokacin akwai commissioner guda ɗaya sai muke tambaye shi to mu an sallame mu ne kwata-kwata an kore mu ne ko kuwa ba san da mu ba saboda mu ba mu magayyaci kanmu ba gayyato mu aka yi wanda a wurin ina wurin akwai macen da ke cewa mun gama yi ma waɗanda suke hannunmu waɗanda suka zo da kansu kuma ba ruwanmu da su to wannan magana ce ta tunzura mutane hankalin mutane suka tashi ah, shine muke so mu ji shin wani mataki ne aka bi wajen cire mu ko kuma a'a duba rashin cancanta ne aka yi aka zare mu daga baya ba mun fara zuwa aiki Shi ne muke so a ɗauki mataki ko kuma mai girma gwamna ya yi duba ga wani al'amari domin a yi hanci masu tsanani me ke tafi da kai ah, ina tafi da ni kan korafi kan ah, ma'aikatan da gwamnatin jihar kaduna take ta yaya ta wa cewa an ɗauki malamai wajen mutum dubu bakwai da ɗari biyu na abu to a batun gaskiya batun kan ɗauka wannan akwai mutanenmu da yawa yanzu haka gani nan sai a yi mamu ƙari a ce mu zo su an ba mu afa ko muna zuwa a wurin aiki da yake muna zuwa aiki an ci an yi darba mun yi darba an zare an ba mu wannan an yi doka mu aiki an zo ni screen an kawo masu uwa a gindin mu shi ne nake son mai girma gwamna ya sani a ita wannan jihar katsina akwai bukatun malaman nan kuma mutum da ya kafa ba su yi mashi aiki daidai ba don mun san mai girma gwamna mutum ne mai adalci wanda ya san ya kamata muna son ya bi yadda aka dukkan wanda ya zanto har ya jajirce ya tsallake wannan duka screen da aka yi Allah ya sa an bashi ofa da mai girma gwamna dibiyar lamarin mu kan yadda muka shi mun dade muna zuwa mun yi zuwa ta hi goma wurin wannan screen a kira mu mu zo wannan duka an yi fasting din mu kowane a makarantu mun fara zuwa wurin aiki amma yanzu an samu wasu suna neman a cire su da mai girma gwamna ya amince da ofar da aka ba mu wannan shi ne kuma muka so mu zo mu da. ka ce an baka ofa amma kuma da zuwa aiki an yi fusu da kuma kuma da zuwa aiki to kuma to yanzu me yasa me me makasudin da yasa kuma yanzu aka ce da kwaku ce aka ce ba ku ciki to abubuwan ne sun gaza ba mu wata hujja ɗaya fara hujja sun ce ah, akwai wanda ba su jaraba ba kuma duka waɗanda muke tare da su kowa ya san masu kwas ɗin shi na jarabawa da ɗan mutu jarabawa da komi to kaga ba mu san komi ake ne ba an ce ba ku ji jarabawa ba eh. to ta yaya kuma aka ba ku ba fa amma aka kusurin ku fara aiki to kaga dukkan wanda aka ce bai ci jarabawa bai kamata a ce an same shi da ofa ba wanda ofa kaga ofa ta nan kuma idan an ce ma magana ko zuwa wurin aiki ce shekara ta bakwai ina ina voluntary a makarantar da nake kaga batun wannan duk bai taso ba shine muke nema da shi mai girma gwamna ya taimaka ya shiga labarin kaga ga ofa ta nan ta abin gan aiki wannan ita ce shaidar ofa ta sunana Abin dauda muhammad mawallafin littafin tarihin manzo allah sallallahu alaihi wasallama allurin mubin fi siratul khairul alam littafin larabci da fassara shi da hausar boko sannan kuma ni ne mawallafin littafin fassarar kitabul mawa'is rashu abdullahi dan fodiyo alhamdulillah makasudin da ya kawo ni wannan wurin shine ina bin haƙƙina da ƙorafi akan jarabawa da ni ta ɗaukan malamai makaranta da mai girma gwamnan jihar katsina ya ɗauka mutum dubu bakwai da ɗari biyu ga wani abu makasudin zuwa ranar ne ina korafi akan honda su ma'ana su kuna da aka ce bayan sikirinin da nai da jarabawa da nai da intabi da nai duka sai aka tattara makin aka tattara su ɗin aka ce bai kai adadin da za a ɗauke ni aiki ba bayan kuma ni na san abin da na rubuta kuma ina bin haƙina a kan a tabbatar mani da abin da na rubuta daga script na jarabawa ta da kuma interview challenge sannan kuma bayan nan har aka ƙara fito wani list second list suna na sake fitowa bayan suna na sake fitowa second list aka bani offer ta zo a hannuna wanda yanzu haka ita wannan afa ina tare da ita har na yi rubutun foduti na fara zuwa aikina a makarantar da aka kai da in fara aikina to bayan nan sai aka kira mu a head office cewa mu zo ana neman mu domin mu yi screening wanda za a yi mana data capturing domin zuwa wannan screening din da za a yi mana data capturing to shine sai aka ƙara tabbatar da wannan underscore din na cewa makina bai kai na a bani haka ba to shine yanzu nake korafi nake bin diddiki sannan kuma nake neman haƙƙina akan a tabbatar mani da sukobi na na ainihin abin da na ci ba abin da aka bani aka ce shi ne na ci ba wanda suna na hadiza rufani. daga daga yake suna na hadiza rufani. hadiza rufani muke tafe da ke ne na zo nan wurin tun wata tara muna wannan zariya mun yi exam mun yi interview mun yi screening bayan an ba mu ofa aka kira mu screening aka ce mani an akwai karin makin da aka samu aka ce mu je mu rubuto complaint kusan tun january kenan da muka rubuto complaint komi mu na mun yi komi da komi muna nema mai girma gwamnati dan Allah ya taimaka mu duk wanda ofa take hannun shi a taimaka a tabbatar mai wannan aikin mutane da yawa suna walhalu wasu na kashe kudin transport daga local government suke zuwa wasu wasu ba nan ciki suke zuwa wasu daga can suke zuwa suna kashe kudi suna zuwa muna nema da mai girma Allah ya taimaka duk wanda ofa ke hannu shi dan Allah a tabbatar ni da wannan muna roƙo da girma gona ya taimaka ya duba to kun zo nan an ba ku ofa amma kun fara zuwa wani aiki kuma kun zo ne wurin sikiri ne kuma an ce ba an ce ba babu sunayen ku to ya ya me wani bayani suke muku sun ce mu yanzu duk wanda bai ba a ga ba a mai test ba kawai ya hakura ba abin da su ke kuma bayan nan akwai wa'anda daman ba su ba a yi masu kwastom ba akwai wai sun ce an masu ƙarin maki amma an ba su a kakanin abinci. Um, sunana abdullahi hassanu ina daga cikin sabbin malamai wa'anda aka ɗauka a jihar katsina na espower wato makasudin mu zuwa wajen nan shine mun kawo wa'ansu 'yan korafe-korafe waɗanda suka tashi na ana nema ofar da aka bamu ana nema a ce babu ita magana allah duk wani screening wanda ake yi da mun yi goyon turu a cikin shi da abin da ake yi mun yi ofa ce ha an bamu kuma ha an yi mun yi reporting an tura mu makarantun duk da aka tuttura mu duk mun je har mun yi reporting mun fara aiki bayan fara aikin mu ba da dadewa ba aka zo aka tsoro wani screening wanda wannan screening din head of service take jagoranta shi aka zo aka ce screening duk requirement inda ake bukata duk muna da shi muka kawo wa'annan abubuwan duka a wajen screening din nan aka nuna mu cewa a'a babu ma sunan mu kuma babu wani babu wani abu wanda zai tabbatar da mamu ne ma tsakani da Allah mu dai mutane ne waɗanda muke neman taimako kun yi jarabawa mun yi jarabawa me sakamakon jarabawa ya sakamakon jarabawan mu duk mun ci mun ci kuma duk requirement inda suke bukata mun yi hasali ma an bamu offer mun gama da good grade da komai da komai duka yana nan offer mu tana nan zamu iya providing inta komai da komai yana nan namu intact amma wa'ansu mutane saboda son zuciya suka zo suka katsaro da wannan screening din aka zo aka fiffida wa'ansu mutane daga ciki sannan kuma aka kawo wa'ansu wa'anda suke da uwa a gindin murhu aka sassasa a cikin wa'annan abubuwan Thank you.